Tsawon layi ma'aikata ce da ke baiwa matasa damar kira domin samun bayanai akan abubuwa da suka shafi kiwon lafiya musamman bisa kan cutar kanjamau da kuma tsarin iyali da dai sauransu. Da farko dai ana samun tsawon layi ne akan lamba goma sha biyar daga baya kuma aka maida ta goma sha hudu. Sannan kuma daga wannan shekara ta dubu da goma sha shida aka maida ta bisa kan lamba dari shida da goma sha hudu. An kafa wannan tsawon layi layi ne a shekara da biyar a ƙarƙashin kulawa ofishin ministan matasa da kuma abokanin hulɗa da suke tallafa muna. Sannan kuma amfanin tsawon layi yana taimakawa masu ɗauke da ƙwayar cutar sida samun shawarwari. Abin da muka fi mayar da hankali shine bisa kan wayewa matasa kai. A watanni uku muna samun kira da ya kai dubu ɗaya daga cikin duka sassan jihohin ƙasar nan. A nan Nijar matasa suna bamu goyon baya inda suke kira domin samun ƙarin bayani ta yadda za su yi gwaji sannan kuma sun waye yanzu idan wani matashi ya kira domin samun waɗansu shawarwari kawai kiran kyauta ne kuma zai ɗora tambayoyinsa a bashi amsoshi daga ƙwararru da muke aiki tare. Sannan kuma muna shela muna tafiya a cikin fadodi domin sanar da su inda muke da zama musamman ma a cikin unguwar bukoki. Muna da masu bayar da shawarwari da suka kware a fagen aikinsu waɗanda likitoci ne da kuma waɗanda suke ɗauke da ƙwayar cutar sida. Kira da nake yi zuwa ga matasa shine muna nan a su, don haka kada su yi shakku sannan kuma wata ƙididdiga da aka aka gudanar ta bayyana cewa ta yawan matasa suna mu'amala da mata ne ba tare da kariya ba.